to daga nan sai littafi na biyu littafin fatwa rabbil bariya ko shi kuma wannan littafi kafin tafiyan mu a mun kammala fasali ko ce matsalabus tsani wanda za mu tashi a farkon matsalabus tsali shafi na 63 shafi na 63 an ga wajen? maglab thalith malam yace usulul mazhab da aka ce usul ana nufin abinda mazhaba take dogara da shi sune tushen su da suke nan littattafai ko wani tsari da suke tafiya a kansa an gane ko to menene usul din mazhaban malikiya sai malam yace wa fihi mas'alatan a cikin wannan matlab akwai mas'aloli guda biyu an gane ko akwai mas'aloli har guda nawa guda biyu yace wato almas'alatul ula mas'ala ta farko al amma wato usul gamammu a gargashin wannan malam yace lam yudawwin al'imam malik usulahu allati bana alaiha mazhabuhu imam malik ba shi ya zauna ya rubuta usul ɗinsa ba dokoki tsare-tsare na mazhaba bai rubuta ba wanda ya gina mazhabar ta sai shi bai rubuta ba yace wastakhraja ala asasi hal ahkam al far'iyya wanda akan wayannan dokokin ne ya fitar da waɗansu hukunce-hukunce na furu'a a cikin mazhaba ko kuma hukunce-hukunce da suke a gefe sai ce fa huwa fi zalika shi Imam malik akan wannan matsala ta usuri yace mithlu abi hanifa kamar abu hanifa ne shi ma wanda bai rubuta ba an fahimta ba a rubuta nasa usulul mazhab ba shi ma bai rubuta ba da kansa bi khilafi tilmizihi ash-shafi'i sabanan talibin sa imam ash-shafi'i domin shi imam ash-shafi'i fa innahu duwana usulahu shi ya rubuce usul din mazhabarsa fil istinbati wajen yin istinbadin hukunce hukunce idan zamu istinbadin hukunci kuma misali akan duk abin da ya shafi jinayat ga ka'idoji ga dokoki a duk abin da ya shafi mu'amalat ga ka'idoji ga dokoki duk abin da ya shafi wato abin da ya shafi wato rahan da ke wannan zamu saka shi ma a cikin wato mu'amalat su kasuwanci ne su jingina ne su bashi ne duk wa'annan suna cikin mu'amalat hatta aure ma sannan ababi na tsarki ne ga dokoki ga ainihin wato tsare-tsare da za a tafi akan su ina fata muna fahimta imam shafi'i ya yi wannan a mazhabarsa an gane ko sai malam yake cewa wa zakaral bawa'it allati ba'athathu ala kibariha kuma imam shafi'i ya faɗi dalilai suna yake cewa bawa'is wannan bawa'is din ne jam'i ne na wato mufradi shine al-ba'ith sababi zaka ce ba'is dalilin da yasa ke ce kina zaune sai wata tamare ki ya sa shi kamar ta harara na take in ce kai mara sai kika ci saboda ta harare ki ne wannan hararan shine ba'is wanda ya janyo akai mari shine harara ke ma da rashin hakurin ki misali ana fahimta wannan zika shi ake cewa bawa'is idan suna da yawa idan ɗaya ne ya ce ba'is ina fata muna fahimta to imamu shafi'i ya ambaci dalilan da ya sa ya dogara da waɗannan ababen da ya ambata su a matsayin su ne usulul mazhab dinsa wa muqamuha min al-istidlal da matsayin su wajen kafa hujja walakin na malikan amma sai dai shi imamu na maliku muke magana a kansa an gane ko wa in lam yadhkur al-usul al-fiqhiyya ko da bai ambaci usul fiqhu ba Listin listinbatihi wanda yake dogara da su yake istinbadi na hukunce hukunce to faqad ashara ilaiha shi din yayi nuni yayi nuni yayi ishara a akan su bi tadwini ba'd fatawihi yadda ya rubuce wasu fatawoyinsa wa masailihi da mas'alolinsa wal ahadith musnada da hadisan da ya dogara su wal munqati'a wanda yake su din a yanke suke akan abin wal mursala ko kuma ma iya cewa hadisai musnadai da hadisai maqtu'ai da marasi wal balaghat da balagogi ake tsaron ce balaga dai balaga da ake magana dai ku sani fi mu a cikin littafin sa an gane ko imamu malik imam malik ya ambaci wannan ya yi ishara akai qala rahimahullah yake cewa Allah ya ji kansa da rahama shi imamu malik wa huwa haddasa an kitabihi al-muwatta yana magana ne akan littafin sa Ya ce fihi hadithu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama a cikinsa akwai hadisin manzon Allah wa qaulus sahabati wa tabi'ina akwai maganganun sahabbai a ciki akwai maganganun tabi'ai sai ya ce wa ra'ayi akwai kuma ra'ayina a ciki shi ma an fahimta wa qad takallamtu bi ra'ayi yace nayi magana da ra'ayina wa alal ijtihadi kuma nayi wanda kuma shi istihadi ne wa ala ma addatu alaihi ahlul ilmi bi baladina sannan nayi magana akan abin da me na samu masu ilimi a kansa a garinmu ma'ana ne garin su Madina walam akhruj min jumlatihim ila ghairihi yace ban fita ba a cikin jumlan waɗannan abaibai zuwa ga wani ina fata muna fahimta wannan maganar da yake nufi yana faɗa ne akan matsaloli na fiqhu da shi yake dogara da su yi hukunci to akan waɗannan ko dai maganar annabi a hadisi kai tsaye ko sahabbai ko na shari'ayin ko kuma ya hali. ina fata muna fahimta ya ce ko abin da ya samu malamai a garin su ana yin shi da shi yake kafa hujja waɗannan abubuwan su ne maganar da yake eh, ko ai kawai shi abin da ya fara da ce su bai rubuta su ba amma wannan ishara yake ta gano kamar usul ne sai an kusa zo wurin masadirar hukum na mazhaban malikiya za ku ga akwai amal qaulul madina misali bayan kitabu was sunna wal ijma an fahimta da kiyasi ma to za ku ga akwai wato amal ahlul madina irin su da da istihsan a sanan dai burjik ina fata muna fahimta wannan ma kamar na taɓa magana da shi wani lokaci anan nace wata rana zan zo mana da shi ko ba anan bane na manta dai usulul mazhab na dukkan mazhabobi wanda suke dogaro da su wajen yin hukunce-hukuncen al'amura da masail na addini musamman na fiƙihu a ainihin wato wannan mazhaba da wasu suna amfani da wani wasu ba su amfani da wasu kaza wasu ba su yi yanzu kamar misali amal ahlul madina sai kun ga mazhaban malikiya ne kare take amfani da wannan a matsayin masdari na hukunci an fahimta shafi'iyya ba sa yi malikiya wannan hanabila ba sa yi an fahimta wannan kuma hanafiya ba sa yi A sauran mazhabobi an gane magana nan kuwa ta ga yi zugum na? <laughs> za ki iya wani aiki ki kafa hujja da cewa kin ga ana yin haka a Madina ne mutanen Madina haka suke yi ko aka samu shi ta ce ma kike yi hujja ne an fahimta malam yake cewa a maganarsa ta ƙarshe ya ce walam akhruj min ila ghairihi ko ya ce ban fita ba a waɗannan ababe da na ambata zuwa ga wani a ina nan a kansu ne duk wani matsala da za ku gana yanke hukunci ko akan ba, to ta fikiru ba ta fita cikin waɗannan abubuwan da ya ambata malam sai ce fa ibara wannan zance na Imam Malik tushiru ila baadul usul suna nuni zuwa ga waɗansu usul wasu tushe allati sana da ilaiha malik waɗanda imamu malik ya yi jingina da su ya dogara da su fi ijtihadatihi wajen ijtihadin da yake yi wa istinbatihi da yake istinbadi ya fitar da hukunci alfiqhiyya musamman na fiqh misali in yazo aka kawo wata mas'ala zai yi hukunci ko zai bada wata fatawa bai samu aya ba bai samu hadisi ba bai samu ila wani aiki na sahabbai ba to sai ga a madinan nan garinsu su me ake yi me ya samu malamai a kansa sai kalli wannan da halin da yake sai ba da fatawa an fahimta kar ka zo ka sabawa mutane akan abin da suka taso a kansa ina fata muna fahimta Allah ya ƙara mana ilimi mu yi karatu fa jama'a akwai matsaloli da yawa in ba a karatu to akwai matsala kuma mutum ne ya sa kanshi a cikin tukunya a kullum dai amma an aka yi karatu koyaya sai ka fahimta addini kuma bilmunasaba ya kamata in yi wannan magana saboda kila kuma akwai cin karo da abin akwai wani cikin malamai da ya wani karatu malami ne sosai har ya kai matakin profesa na ilimi ilimin addini a wata jami'a daga cikin jami'o'inmu na arewacin Najeriya shi ma dan arewa ne yana magana akan azumin sita shawwal Ya ce wannan hadisin mutane da yawa suna mai kuskuren fahimta in ji shi cewa annabi ya faɗi sitta shawwal ne don sauƙaƙawa ba don keɓancewa ba wa sauƙaƙawa al'umma ba an keɓance watan shawwal ba ne da azumin sitta shawwal saboda ka za ki yi azumin sitta shawwal a watan zulhajji ko a wani wata da ba shi ba musamman ma a farkon watan zulhajji na kwanaki goma na farko so malamai idan ba su yi ilimi ba suka koyo abu suka fahimce shi ba daidai ba to haka za su ba biyan su ba daidai ba shi ya yi fada shi ma ya fada haka shi yanzu bai gano cewa shi ma din a daidai yake fada wala ku yi karatu ku yi karatu ku fahimci addini sai wani wani limami ne ya gani sai turo mun ya ce saurara da Allah me na fahimta kuma mai bayani saboda shi Alibi ne da haka amma limami ne shi a inda yake limanci ba zan fara ba shi ma inda yake limanci a wani gari yake sai na saurari bayanan sai na bashi amsa na ce wannan bayanan da malam ya yi ga kurakurai ne gaskiya domin ba shi da wani magabaci cikin magabata da ya bada wannan fatawa kuma ba zan boye maka ba yanzu na fara jin maganan nan a bakinsa duk yake jin larabci yana ji ya san me ake nufi da hadisin da annabi ya ce ma atba'ahu sittin min shawal kuma ya kawo hadisin fa ma fa sai na ce ba taba samu larabawa suna kiran watan zulqa'ada ko zulhajji ko muharram da shawwal ba kuma ta ce wai wai ma'anan sittin min shawal wai ta khafifi ne me ma'anan sauka saukakawa daga ina wai an yi azumin ramadana a huta ba wai taksisi ba na ce wannan ai shine taksisin annabi ya faɗi sunan wata yayi tausisi kuma yayi taksisi ya nassa ya ce shawwal ya kuma nassa ya ce kaza kuma a jera wata daga ramadan sai me sai shawwal kaga a din kenan ce masa Allah ya ce inna shi. shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah kiki goma sha biyu ne go yace minha arba'atul hurum yace to waɗannan arba'atul hurum din masu alfarma a cikin watanni goma sha biyu ka san su ka san su ko ba annabi ya faɗi su ba ya ce watan muharram da rajab da kuma zulƙada da zulhajji ka taɓa jin wani ya saka wasu watan da ba su ba baka taɓa ji ba saboda an faɗe su an san su to shawwal ma an santa an kuma faɗi ta ya kuma sahabbai suka fahimci hadisin annabi a wani wata suke yin sitta shawwal ko kuwa a cikin shawwal ɗin ake yi saboda ka wannan fahimta ce ta kuskure malam bai da magabaci akan wannan an fahimta kuma kuskure ne faɗin irin wannan fatawan ma a majalisin sa har mutane na ta Allah ya ƙara lafiya kaza kaza wato jahilci yana da wani irin zauki ba za a kira shi ma zauki ba yana da wani yanayi na matsala da yake cikin al'umma a ciki akwai ilimin da na sha faɗa muku a wannan majalisin in ka yi shi ma kai ba daidai bane ka furta shi a cikin mutane zai gina sai Allah ya kyauta ba ai ne wannan yanzu wannan wata manufa ne ni dai abinda na gaya masa sai na ce masa gaskiya daga cikin kurakuran ko bambancin malaman sunna da waɗanda ba su ba kenan a ce duk malami da ba a halin sunna ba suna da waɗansu afkar wasu tunane-tunane dangane da irin karatunsu da abinda da suke ba mabiyansu a ce wai da ya tashi ba da misalin ya ce ba za ka yi masu tashawal ɗin ba sai ka bari ma sai an zo goma farkon nan na farkon hajji ka yi a lokacin ya fi fara. to ya fata kuna fahimta na gaya muku tun da a midiya ne clip ya kawo to kun ga kila zai iya yawo a wasu wurare za ku iya gani don kada ku ruɗu ne kada ku ruɗu na gaya masa abin da aka ce shi ne shi wajibi ka'ida ce usuliya ko fiqhiyya cewa alwajibu wato muqaddimun ko kuma alwajibu aula bitaqdim an fahimta min ghairihi shi wajibi an fi ana fifita gabatar da shi sama da wani abin da ba shi ba ina fata muna fahimta ni ai na rashin lafiya da azumi na sha azumi biyar sai jiya na gama azumin nan ramuwa nake yi ramuwa yanzu me wannan ka'idar nake son baku misali akan ta yanzu bai kamata in yi sitta shawwal ba saboda an bi ni wajibi wancan biyar din su ne wajibi a kai na ramadan sai in rama su shine aula bi taqdim su yanzu a cikin kwanakin da suka rage to yanzu ina da dama an yi su tashawar. amma misali kila ban samu damar ramawan ba saboda wani dalili na uzuri wanda shari'a za ta iya karɓansa a matsayin uzuri ban samu sarari ba amma gashi yanzu muna yau sha bakwai ga wata har an kai ashirin har an kai ashirin da wani abu watan shawwal ɗin zai fice to ina da dama in yi shawwal ɗin ba tare da na rama ba saboda ramuwan ina da duration na wata goma sha ɗaya an fahimta amma wannan ɗin sun da an ce shawwal ba ce sun ma'atbahu ko bai anaba cewa ya ba sun ma sittan ba'adahu ba da annabi ya ce ba ba'adahu ba'ada ramadan to shikenan ba wani kaidi zai iya yi a kowane wata shikenan an san ba'ada ramadan ne an fahimta ko shi wannan kalmar cewa ba'ada hudun da an samu magabata mubasharatan bayan azumi bayan Ramadan suke yin din shawwal ba'ada hudun haka zamu fahimce shi kuma haka zamu rika yi mu ma amma fa annabi sai ce min shawwal haka ya kana cikin kun gane bambancin ko ki fara rama wajibi kamar wanda ya za ku samu mata suna shan azumi sai ki fara yin ramuwa a ramuwan ba zai yi ba saboda wasu dalilai sai su ta shawwal a hankali sai ki rika yin ramuwan ki ki daya wata rana ki biyu wata rana ki jera su haka sai ki haƙƙi gama abin ki cikin watannin nan da fara mun in shawwal ta kare zulqada sunan watan gaba in ita ba ta kare na gaban ta sunan shi zulhajji <laughs> kun fahimta jama'a saboda ku yi karatu sosai ku fahimci abin da ake nufi na wannan magana ta kawo maganar da shi imamu malik da kansa ya faɗa cewa wato ya yi ishara zuwa ga abin da yake dogaro da su so duk wani abin da zai aka zaka aikata ya zama kana da magabaci kan wannan abin a ke ce zaki fara yi kai zaka fara yi ka zamanto ka saba ma kowa kai haka an gane alaikum salam malama wannan maganar ai guda ɗaya ce wanda ake bin sa bashi ya rama bashi shi ya fi alkhairi duk ta shawwal idan ba za ki iya ba Allah ba zai kama ki a ba saboda ba wajiba ba ce amma kalala ce kika yi asara mai yawa kenan amma wajibin fa dole yana kan ki ne ta fata muna fahimta amma wasu suna ganin cewa a za ki iya yi duka duka za ki iya za ki ramuwanki za ki sitta shawwal da zai kika fara aljiyar azumin ki kika kai guda shi da kika sa a ranki wannan guda shi da kika yi sitta shawwal kika in saura ramuwa kike so ki cika ramuwan da baki ba sai ki ci gaba dai kafin watan ya kare gaba dai kin rama kuma kin yi sitta shawwal ko da niyyar ki ta bambanta da ta farko zuwa ta ƙarshe Allah ba zai karba ba Allah zai karba kin cika ana binci azumi goma misali sai cika sifta shawwal guda shida azumi goma sha shida sai cika azumi goma sha shida a cikin watan shawwal kin biya ko ki biya ba to me a ciki a ba za ki iya ba akwai gajiya akwai wahala kaza kaza kaza kaza dan adam ajizi ne kina da wannan kofar kina da wannan daman ke dai ki san Allah ya kalli zuciyarki cewa ba za ki iya yin wannan azumin a yanzu ba saboda zai wahalar da ke ko ga abubuwan da kika sa a gaba to so mai yin shawwal ɗinki a hankali gwargwado shi ma ko a jere ko kuma a lokaci kai ki make su yadda kika yayi ina fata muna fahimta wannan shine abin da kullum ya kamata a ce mun gane amma ba daidai bane mata din kamar da kika faɗa galibi kullum ta wasu sai ki a fara sitta shawwal shi kuma ramuwa ko oho da an zo watan sha'ban na wata shekara da za a shigar manana aika jani in jaka duk za ta nafula amma wai duk a lokacin gani take ita wai lokacin ne za ta yi ramuwa yawwa shi za ku yi ta musu bayani a ta musu bayani na malama ƙwarai da wannan wajen ƙwarai da gaske Ah, kowanne daban-daban gaskiya ne dole gaskiya wato sai an kiyaye ni dai kawai mu yi karatu malamai masu ji tsoron Allah su yi ma mutane bayani tsakani da Allah su fahimci addini mutane akwai abubuwa da suka rasa da yawa suna bukatan bayanan malamai to idan malami ya zo bayani ya ji tsoron Allah ya faɗa mutane gaskiya ya tsora mutane akan tafarkin daidai kawai shine yawa akwai sauki duk wannan addinin ya zo da shi shine shine kin fahimta idan mai tambaya ya zo tambaya idan mai tambaya ya zo zai yi tambaya zai za a ba da fatawa gwargwadon yanayin mai tambaya da inda kuma ya tambaya da suwaye masu sauraron ta kalli menene maslahar da za a rinjayar da za akwai fatawar da za mu iya yin ta a cikin nan akwai wanda ba za mu iya yin ta a rediyo ko a talabijin hmm. Kwarai, anan sai ce wannan yabi, kwarai, kwarai, kwarai. gaskiya ne gaskiya ya ce sallah a kan lokaci Allah ya mana jagora malin yake cewa ka tashuru bi asar ala al ara'i wal qiyasat zaka ji kuma yin yadda shi wato Imam Malik yake fifita wadansu asar akan kuma ra'ayoyi an gane ko irin ko nasa ko waɗansu kiyasa-kiyasa yakan fifita asarin da aka samo daga magabata wanda suke gaba da shi da fahuwa huwa ta ce ɗula a matakin farko shi imamu na maliku ya da ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana dogaro ne usul ɗinsa kan mai kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa aqwalus sahaba sannan yana dogaro a kan maganganun sahabbai tabi'ina maganganun tabi'ai summa ra'ayi wal ijtihadi sannan yana dogaro da ra'ayi da kuma ijtihadi ra'ayi din ne nasa ra'ayin kuma duk wanda zai ce ga ra'ayinsa ai sa ya dogara da wani mene wata madogara summa amala ahlul madina kun ji ko ce sannan aikin mutanen madina mutanen madina mutanen manzo ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي ɗalibai waɗanda suke bin mazhaba ta imamu maliku su suka yi abinda irin abinda mazhaban mabiya mazhaban imamu hanai abu hanifa suka yi a cikin mazhaban malikiya da ja'u ila furu'i sai suka bi furu'a kaloli na furu'a wata tabba'uha suka bibiye su wastakhraju minha ma yasihu suka fitar da abinda ya inganta a ciki cewa an yakuna usulan akan shi din ya kamata ya zama wani asali ne qama alaiha wato istinbat fil madhhab malik wanda ya zamanto ya kamata ya zamanto an gina wato istinbadi akan mazhaba ta imamu na malik wa dawwanu usul ka rubuce wannan usul din allati ha ala annaha usul malik wanda suka istinbadi din suka rubuta cewa shine usul na mazhaban na shi imamu malik wa yaquluna masalan sai suke cewa misali kana ya akhudhu bi maf'ul mukhalafa imamu maliku yana yin aiki da mafhumul mukhalafa an fahimta kun san mafhumul mukhalafa ko a mafhumul mukhalafa shine opposite din zance ina fata an fahimci wannan misali misali fa nake bada ba wai abin da ke cikin wani zan kiro ko abin da a zan bada wani misali ne da abin da mu kawai zamu gane ina fata an fahimta kawai sai ce daga yau wannan majalisi kar wacce ta ƙara zuwa mun majalisi da takalmin roba misali ne takalmi na me na roba ni wannan kalmar ai ta kawai na fada so idan imam malik yana son mafhumul mukhalafan zance na zai iya cewa na ce ya halatta a zo da takalmin fata takalmin leda takalmin kaza in dai ba roba bane mafhumul mukhalafa ne kenan wani takalmin da ba na roba ba kana ce ka a zo da shi a roba kawai na fada mafhumul mukhalafa na mas'ala to yana daukan akasinta ya yi fatawa da ita ko da aya ce misali wani kulul ko kuma wa'atul buyuta min abwabiha haka aya ta ce kun ga tunda Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha sai haramta zuwa ainihin wato gidaje ta in dai ba ta kofa ba ta katanga amma za ba su ci haramun ne saboda Allah ya ce wa'atul buyuta min abwabiha ne kuma mafhumul mukhalafa ne wato fahimtar saɓanin abin da aka furta mun gane ma'anar mafhumul mukhalafa to imamu maliku ɗalibansa suka ce yana amfani da wannan suka ce au bi fahawa a khitab ma'ana da abin da zancen ya aka furta ma'ana abin da aka furta da baki aka fahimta kawai da shi za a yi an gane ko kamar ya yi kama da zahiriya kenan ina fata muna fahimta a nan gurin shi fa wal khitab din shine abinda mutane suka fahimta suke a kanta salatu quru me ake nufi da qar an fahimta zai tsaya wai ai sabani da malamai suka yi cewa a wasu su ce tsarki ake nufi wasu su ce jini ake nufi su a inda suke mai suka dauka mutanen cikin suka dauka ko ko jinin suka dauka sai ya ce to wannan da kuka dauka jini ne kawai kawai shi Ta ce au bi zahirin ƙur'ani kuma yana amfani da zahirin ƙur'ani ƙur'ani ya ce kaza to zan ne da aka fahimta ma'anansa da ƙur'ani ya faɗa da shi zai aiki amma na ji duhum ya ƙulu ƙuluna kamar yadda dai muke ganin ɗaliban imamu malik a mazhaba suna cewa fi kulle ƙa'ida akan kowace ƙa'ida sukan ce ra'ayin malik fi ha kaza sai su ce ra'ayin imamu malik akan wannan ƙa'idar kaza ce ra'ayinsa suna faɗin haka walaisa zalika ma'khuzuhu min jumlatil furu'i wannan ba ba wai abu ne da shi Imam Malik din ya dauka ba a cikin jumla ko a cikin tarin wato furu'a ɗinsa ba wai ya tafi a su kawai suna cewa wannan shine ra'ayinsa wa min majmu'i tilkal ara'i idan aka tattaro waɗannan daga cikin tarin waɗannan ra'ayoyi da takawwan usul al al-maliki aka hada usul na mazhabin malikiya التي قامت عليها أصول المالكية wanda su kansu usulul malikiya dan suka yi akai wa qama alaiha takhrij kuma aka tsaya aka takhriji akai na hukunce hukunce min al mutaqaddimin in da dalibai na da kan tsofaffi na Imam Malik wal mutaakhirin da ma sabbi na yanzu fi zalikal mazhabi a wannan mazhaba ta Imam Malik an gane ko ina ga sai mu tsaya daidai nan Allah ya takuna da a duniya malikiya ta fiya amma dai ba wai shi ke nuna su ne kuma akan gaskiya akan komai ba wato yanko ya danganta da yanko ka ne wasu yanki kaza suna mazhaba kaza wasu yanki kaza suna yanki abubuwa kaza ƙara ta afirka na daga cikin ƙarorin da suka fi yawa a cikin akwallon duniya da kuke gani da aka ce ga ƙara ta asiya za ku samu cewa asian countries ba su da yawan afirka kila nan, jazirar larabawa hakanan ka za to kowanne da irin mazhabar da suke ɗauka. Allah shirye da mu